أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi giba hakikaninsa da kuma masadik ɗinsa wata misalsalansa ababen da suke iya kasancewa giba inda muka ambace sashen al'amura wanda suka shahe wannan janibin inda muka nuna al'amarin giba bai taƙaitu ba ga halshe kawai al'amarin giba yana saraya ya zuwa ga ayyuka daban-daban wanda mutum zai iya yi abin da ya shahe nuni da ido abin da ya shahe nuni da baki abin da ya shahe nuni da hannu abin da ya shahe rubutu duk wannan al'amuran suna iya shiga cikin mafomi kuma da cikin ma'ana da kuma ta'arifi na giba saboda haka mun ci gaba da bayani dangane da abin da ya shahe misalsalai na giba wanda wani lokaci mutum zai kasance ya gafala ya zamanto ya kasa fahimta cewa wannan al'amarin yana kasancewa giba ko kuwa inda muka ambace yana bukatar ya kasance mutum ya samu taufiki daga Allah subhanahu wata'ala na basira wanda zai ba shi daman ya iya gane makirce-makirce da kaidi na shaidan nan kare kasance ya fada cikin wannan tarko wannan kuma yana bukatan ikhlasi da kuma imani da kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala kamar ya kasance mutum ya samu haka inda muka bayyana cewa daga cikin ababen da muke iya lissawa a matsayin misdaki ko kuma misali na giba wani lokaci mutum zai kasance al misali muna da janibin da muke cewa wa rubama tawassala bil hiyal al muraggiba lil mughtab fi ziyadati al wani lokaci zaka samu mutum yana ya ji giba din an zo an masa giba din inda muka nuna kenan shi da wanda yake sauraron giba da kuma wanda yake yin giba don zunubin su guda don laihin su guda dukkaninsu suna tarayya a cikin zunubi to wani lokaci mutum da yake sauraron giba tana yi wa ya to ya yi tawassuli ya bi wasu hanyoyi wanda za su kamar zai kasance kenan hila ne yana kokarin hilato wanda yake masa giba din domin ya kara amma ba tare da ya fahimtar da shi wanda yake giba din ba haka din tana yawa shi wanda yake giban ba zai fahimci cewa ga abin da yake nuhi da wannan aiki ba ko da wannan magana din saboda haka shi kawai ya san me yake nuhi sai ya kasance ya yi amfani da wannan hiloli din ya kasance shi wanda yake yin giba ya ci gaba da yin giba ya ci gaba da bayyana aibobin wanda yake giba da kenan ma'altibas amr tare da shigar da iltibasi kasance ya shigar da rikici ga wanda yake yin giba din ya kwatanta masa kamar shi ba wai yana son giba din ba ne kamar ma yana nuna masa cewa shi ya ji zahin abin da yake faruwa shi ne suke ba da misalin shi al misali an yi zahira a ta'ajjub kamar ya nuna mamaki yana jin magana dangane da abin da aka ambata dangane da aibin shi wanda ake giba din da kuma nakasan shi da ake bayyanawa sawa'an ya kasance cikin al'amarin duniyarsa ne ko cikin al'amarin lahiransa sai shi wanda yake saurara sai ya ta'ajibi wani irin ta'ajibi zai misali wa yaqul ajibtu minhu ma alimtu annahu kazalik al misali sai ce wallahi na yi mamakin wani ai ni ban san cewa haka yake ba kaga wannan tasarrufin da za a yi shi wanda yake giba din, ba zai fahimci cewa ba yana son ya ci gaba da yin giba din. ɗin wama araftuhu ila al'an illa bil khair sai ce ni ban san wane bai zuwa yanzu sai da alkhairi saboda ka za a ce yayi kaza wa kuntu ahsabu fihi ghayra haza ni na kasance ina nan ina tunani ina lissafin sabanin haka tun ba ni tsammanin irin wannan aiki ɗin da kake gayawa zai gangaro daga wane sai ce fana Allahu min bala'i sai ya addu'a a ƙarshe ce Allah subhanahu ta’ala ya ba mu lahiya daga bala'o'in shi da jarrabawoyinsa to wannan duk wanda ya shi wannan ba ya fahimta cewa mutumin gada yake haɗin wannan magana yana son ya ji giba alhali cikin zuciyar shi manganu ne yake yi dubaru ne yake bayyanawa ga wanda yake giba domin ya kasance ya ci gaba da giba ya ci gaba da bayyana wasu al'amura wanda suka shahe wanda ake giba da kenan yin haka malaman akhlaq suke cewa fa inna zalika tasdiqun lil mughtab wannan gaskatawa ne ga wanda yake yin giba wa ba'ithun li ziyadati nashatihi fil ghiba wannan kuma maganan zai kara ya kasance ya ƙara nishaɗi ya ƙara annashuwa a cikin al'amari na giba din faka annahu yastakhrij minhu al-ghiba bi hadha at kai ka ce yana hiddo giba din ne ta wannan hanya din so duk lokacin da kake bayyana mutumin mamakin ka da kuma rashin yardan ka. kan cewa yana yiwa a cewa ne yayi kaza to shi kuma zai ƙara sharhi ne zai ƙara bayani ne sai kasance an ci gaba da yin giba kuma wanda yake saurara dama abinda yake so kenan amma ba tare da ya gwada ma shi wanda yake giba din haka to wannan mafi munin makirci na shaidan wanda zai kasance ya amfani da shi ga wanda yake sauraron giba ya kasance ya rikitar da al'amarin ga wanda yake yin giba din amma shi kan kanshi wani nau'i ne na son sauraron giba wani nau'i ne na dubara na son sauraron giba saboda haka nan za mu cewa walhasil annal mustami'a لا يخرج an ismil الغيبة shi kenan wanda yake saurara bayan da za a ci ya hita daga cikin zunubin giba sai ta yaya ne zai fidda shi mi zai sa ya kasance ka saurari giba amma kuma ba kwashi zunubi ba shine suke cewa illa bi an yunkira bi lisani sai in ya kasance ya yi inkari da halshen shi face in ya inkari da halshen shi aw yaqta al kalam bi kalamin akhar ko kuma ya yanke magana ɗin da wani magana wanda yake na alkhairi ana shigowa da maganin giba shi kuma ya shigo da wani magana domin ya kawar da wannan magana ɗin aw ya koma min majlis ko kuma inda ake giba ɗin kawai ya tashi ya tafiyarsa wa in lam yaqdir ala shay'in min zalik in har bai iya yin ɗaya daga cikin waɗannan ababen da muka lissafa ba to falyunkir bi qalbi yi inkarin wannan giba ɗin da zuciyar shi ji cewa shi baya son haka kuma baya son yin shi gishirun shi to sai kasance kenan ya hita cikin zunubin giba ta wannan hanyoyi yadda kuma lazim ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa ya samar da haka tare da yanayin da ya samu kanshi a cikin giba saboda haka wa illam wa in qala bi lisani al misali wani lokaci zai iya cewa da da, da halishin shi uskut ya ce wani ishiru wani lokaci kenan mutum ya haɗu wannan magana ɗin wanda yake saurara zai ɗauka kenan wane bai son giba amma me yake nuni da wannan uskut ɗin me yake nuni da ishiru wa huwa yashtahihi bi qalbihi alhali shi yana yana son wannan giba ɗin a cikin zuciyar shi kamar wani nau'i na riya ne yake son ya gwada cewa shi baya son giba har yake cewa ai shiru a barin giba din alhali cikin zuciyar shi yana son shi to kaga kenan nan wurin aikin shi zahirin aikin shi ya saba da abin da yake cikin batinin shi cikin zuciyar shi wannan shi ya malaman akhlaq sun ce giba ne kuma ya wuce ma haddin giba ya kai munafinci fa zalika nifaqun ci wannan nifaq ne domin ya zahirin shi da batanin shi ya bambanta ya ce a bar giba ɗin amma cikin zuciyar shi yana so kenan wala yukhrijuhu min al-ithm ma lam yakrahu bi qalbi kenan bayan da za a ce mutum ya hita daga cikin zunubin giba ma daman bai ki shi ba a cikin zuciyar shi kuma ya kasance mutum ya yanke giba da wani magana wanda yake mai alkhairi kuma ya kasance mutum ya tashi daga majalisin kuma ya kasance mutum ya kishi daga zuciyar shi wannan zai fitar da shi daga giba ɗin amma in dai ya kasance cikin zuciyar shi yana so to shi ɗaya daga cikin masu giba ne wa ma adamil khawf la yakfi an yushira bil yad aw hajibuhu aw jabinuhu ay uskut masalan إذ ذلك احتقار للمذكور ما أنه ينبغي أن يعزمه fa ya zubbu anhu sarihan watan kenan idan ya kasance babu wani haufi ba jin tsoro akan rayuwarsa ba jin tsoro akan dukiyar shi babu wani al'amari wanda zai sa shi cikin wani yanayi wanda yake bai dace ba ba jin tsoron komai to bai kamata ya kasance ba wurin hana giba ya zamanto ya yi ishara da hannun shi ko da kyaftawan ido ko kuma ya ce a yi shiru wannan bai isa saboda me saboda yin haka yana nuna kenan mutum ya, wulaƙantar da mumini wanda ake giban shi bai ɗauke shi da daraja ba alhali ya kamata ya zamantu ya ɗauke shi da daraja ne ya girmama shi ya masa difa'i kuma difa'i ya kasance sare kasance bayyane ba tare da wani ishara ba ko kuma kakkaucewa ba saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin wani hadisi man udhilla indahu mu'minun wa huwa yaqdiru ala an tasira lahu falam yansurhu azallahu Allah yawm al-qiyama ala ru'usil khala'iq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda aka yi giban wani mumini gabansa aka wulakantar da shi gaban shi alhali shi wannan muminin baya nan kuma shi wannan wanda yake sauraron yana da iko ya zamanto ya yi masa difa'i ya taimake shi ya hana wannan wulakancin da kuma kaskancin da ake wajaha zuwa gare shi da kuma tanke shi ya ƙi yin hakanan ya ƙi difa'i to Allah subhanahu wata'ala an tashi alkiyama zai wulakanta shi zai kaskanta shi gaban mutane gaba daya wannan kenan da hadari sosan gaske kenan lazim ya kasance mu kanmu ya giba a matsayin mummunai hakanan in aka zo man da giba mu yi difa'i ga 'yan uwan mummunai saboda kiyaye wannan wulakanci da kuma kaskanci da kauce ma irin wannan kaskancin wanda mutum zai huskanta in har bai yi difa'i ba a ranar tashin alkiyama wal azubillah wannan hadisi ya zo cikin biharul anwar cikin mujalladi na 75 shahi na shida a cikin babin giba shi ma zo ƙarshen hadisi na harko ne <clears throat> wanda aka ambaci hadisai da daman gaske akai karkashinsa haka ne ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa man radda an irdi akhihi bi akhi kan haqqan ala Allah an yarda an irdihi yawm al-qiyamah duk mutumin da yayi raddi ya yi difa'i dangane da mutuncin dan uwan shi mumini an so a ci mutuncin dan uwansa mumini an so a yi giban shi an so a wulakanta shi kaskanta shi yi masa difa'i yayi yi raddin wannan al'amarin ya kiyaye mutuncinsa to ya kasance wajibi akan Allah subhanahu wata'ala ranar tashar kiyama Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mutuncin wannan mutum kuma ya zamanto ya girma shi ya darajanta shi wannan dun falala ne na difa'i da kuma hana giba idan ya kasance mutum ya iltizami da shi ya sami shi ran tashar kiyama sannan ya zo cikin hadisi shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan sun zo cikin bihar ne a cikin mujalladi na 75 yake cewa man zabba an irdi akhihi bil ghaib kana haqqan Allah in ya'tiqahu minan nar duk mutum da ya difa'i dangane da mutuncin dan uwan shi mumini to ya kasance wajibi akan Allah subhanahu wata'ala ya kasance haƙƙi akan Allah subhanahu wata'ala ya zama ya intar da shi daga wuta wannan duk muna iya ganin kenan wasu athar ne wasu nata'ij ne masu gayan muhimmanci na mutumin da zai yi difa'i dangane da wanda ake gibansa Ah, sai ya kasance kenan ya samu wannan falala din ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya girma shi an tashin kiyama ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga kaskanci ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya antar da shi daga wuta wannan ba shakka ba makawa manya-manyan asar ne manya-manyan nata'ij ne na difa'i ga mutuncin mumini da kuma kin yadda ya zamanto an yi giban shi ko an zub da mutuncin shi a gaban mutum kenan lazim ya kasance mun shiga cikin hayyacinmu mun yi ƙoƙarin ganin cewa mun kasance bayan Allah subhanahu wata'ala managarta wanda suke tsarkake bakunansu daga giban mutane daga cin naman mutane daga zubar da mutuncin mutane da wulaƙanta mutane a bayan basuna wannan babban zunubi ne wanda zai iya kawo cikas a cikin al'amarin duniyar mutum da ma al'amarin lahiransa saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin bayansa wanda za su kasance masu tsarkake su daga mummunan wannan sifa na giba da kuma cinna mutane ya kasance ambaton mutane da alkhairi yake fita daga cikin bakinmu da kuma kiyaye mutuncin mutane wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala amfani da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin